wurinta ne to duk wani wanda ya karatu saudi arabia ko ya je saudi arabia ko yana sunna wai ya zarge ni don ya gani a iran to munafiki ne munafiki ne amma wanda kuka ga da saudi arabia ke yin wayannan abubuwan ya fito ya ce saudi arabia abin nan da kike kuskure ne abin kunya ne bai dace ba in ya zo ya ce me yasa ka je iran na yadda zan saurare shi domin na san sadiq ne in ya ga barna yana me yana magana saboda haka duk wanda ya soke ni game da zuwa iran ya duba ya soki saudi arabia da take rawa lokacin da ake kashe yara in bai yi ba to shuru munafiki ne in kuma ya yi na yadda zan saurare shi sai mai bayanin me yasa naje sai mai bayanin me yasa naje amma ya ga irin ta'asa da ake yi ya shuru ta wannan ba sunna ne ya kamata in kana sunna a same ka tsakiya duk inda gaskiya take kana tare me da ita shine sunna ta gaske saboda ka Allah ya ba mu muwafaka shi zuwa iran mafi yawancin abin da malamai ko ibn khaldun ya faɗa cikin mukaddima ilimin siyasa yana daga cikin ilimin da malamai yake musu wahala kwarai da gaske duk yadda kace ganin su ilimin siyasa wani abu ne mai wahalan gaske fahimtar malami me yasa domin ilimin siyasa ilimi ne wanda ake kwarewa na cuɗanya da mutane cuɗanya da me shi ke fahimtar da kai siyasa shi kuma malami kullum nassi yake karantawa nazari yake ya zaro a khazna mithaqahum wa nasu haddan ne ma zakiru bihi kan shi kullum yana kan nassi takarda ita kuma siyasa ba takarda bace mu'amala ce da me da mutane saboda haka da ta zo mishi wani iri sai rikide ba nan aka zo muna muslim muslim ticket ba a zahirin abun ai siyasa ta musulunci zai ɗaukaka ko la da sun san siyasa da mutane lokacin ne ma za a cuci musulunci da sun san siyasa ba wannan lalan ba wani lale daban to siyasar duniya geopolitics yasa wajibi muna so ba ma so dole mu taimaka wa mutanen gaza dole ne kawai in ba mai baran tashin kiyama Allah duk zai tambaye mu ya kuke gani wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qarya adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliya Kuma لنا من لدنك نصيرا na fi لا تقاتلون في سبيل gashi na ana kashe maza da mata da yara kun tsaya sai wasan kwallo kuke yi Allah zai tambaye mu wannan ta yaran tashin kiyama dole sai mun yi wani abu dole dole ba mu sau ba shi sa muka ce mu ba abin da za mu iya ba domin da ka yi dan motsi za ce terrorist da yi dan motsi abinda kadai za mu iya shi ne mu dan tara abinda za mu iya tarawa mu je mu ba mutanen falastin mu ce ga taimakonmu game da nan mutane ko ba shi ne muka yi ba <coughs> kuma na gode wa musulmin najeriya daga mai tara dubu ɗaya dubu biyu irin kudin halal da ba kudin sata ba kudin halal dubu ɗaya dubu biyu dari biyar aka kaɗa ta wajen miliyan hamsin miliyan hamsin muka hada muka je muka ba su embassy embassy su dama an yi shela cewa ga account da za a sa wa gaza na taimako muka yi magana da ambasada ya zo kun shi iyaka abin da za mu iya fiye da haka ba za mu iya ba amma allah ya san da za mu iya fiye da haka da za mu yi amma wani lokaci zai zo insha Allah na taimako sai kuma ka samu wani bangare na musulmai ko da yake baka yarda da su a aqida su ba kuma ya tabbata mutawatiran daga bakin makiyanmu daga kuma bakin su cewa muna taimakawa mutanen Gaza kai makaman da suke yaki ma muna taimaka musu wai sai ana sa ana li'annani ala salafiyya wa ana ala sunna eh, wa ci a shi'a wa hum mubtadi'a menene menene to kai da kake cewa salafi kai da kake cewa kai sunni kai ka je ka ɗauko mata tsiraici suna rawa ana kashe mutane su kuma sun ɗauko bindiga da makami sun ba wa'yancan billahi wurin zagin su ne a in ba kai ba musu ba za ka zage su sun san dama munafiki da ake samun munafiki su harfin la shak akwai inhiraf la shak amma da zaka gane munafiki shine wa in yaqulu eh, domin komai nashi tsaf ana ala din ana salafi ana kaza gemun na an gyara shi eh, wandon ya dage komai har wani dan aswaki yana me to cikin irin su ne ake samun mai munafiki amma munharif munharif ne su ma fa'afu anhum wasfa inna allahu yuhibbu ka musu wa'azi a hankali ba ka san me yasa suka fada ba wani yana shi ci ne dan cikin da fito wani yana yi ne dan bai sani ba bai gane ba bi Allah bai taimake shi da wanda zai warware mishi zaren ba shi yasa yake yi saboda ka bi su a hankali ka ban nuna musu adawa ka shiga cikin su kai mu'amala da su to wurin mu'amalan nan ne za su gane kai wannan yana da gaskiya kun fahimta kuma kada ku yadda da zalunci duk da yake duk da zalunci yake kada ku yadda da shi hmm. saboda haka yan iran da suka ga abin da muke wa yan falastin a kasan nan su da kansu suka ce wancan bawan allah nan muna ganin dai da gaske ke yi bari mu kira shi tun da za a yi conference game da falastin mu kira malaman duniya ba sai 'yan mazhabinmu ba yan shi'a a'a duka na duniya su zo don Allah a haɗa baki a ɗiga al'umman nan ɗaya a ɗinke ta domin ta fuskanci maƙiyinta na farko sai wani ce a kai in je eh, kana so ka gani a riyad ana rawa da ni a to in riyad din za su tuba su ma su kira ni zan je zan je fil ma'ruf to amma ga halin da ake ciki saboda haka suka ce za su ɗauki nauyi su kai ka su dawo da kai duka da me abun magana sannan kuma na ce wani eh, ko kai ne na ga kawo ne cewa inda ingila na je ko america wani zai magana to sharrin ingila da america ya fi sharrin iran iran in ba ta taimake ka ba za ta cuce ka ba amma ingila fa duk kudin mu kasan nan sace ta su suke sace shi har yau da Amerika. faransa ita take taimakawa ana yakin juna kuma su suke rabawa tsakanin musulmi kwanan nan iran din ma aka jefa ba sun je wurin kaburukan su din nan aka jefa ba mutum wajen nawa suka mutu nawa mutane da sun mutu kun san me yasa sai wani ya fito ya ce shi isis ne da'ish sai america ita iran din ta fara wayo ta gane ta ce a'a wannan ba wanda yi shi sai isra'il ta gane tana so a hada fada tsakanin sunna da me suka ce a'a ba su bane sun san ƙarya ne hmm. lokacin da ake